wannan fitinar jama'a da ake fama da ita a najeriya tabbama ba mai da sace-sacen mutane da harbe-harbe daga saudiya ta fara kafin a fara a najeriya amma cikin kwana nawa ta kwanta sai aka fahimci babban abin shine ina aka yi kuskure a gyara to sannan malamai e ku faɗa mana me kuke gani malamai suka ce to a ci gaba da roƙon allah barna da aka fara yi a ƙasashen nan namu a yi ƙoƙari a toshe ta ana kiyayewa shi kenan sai allah ya kwantar da abu to ku bayin allah na gari tun da kuna cikin ƙasar, abin da yake wajibi a kanku ku yi ta addu'a cewa allah ya zaunar da ku lafiya bala'i kuma wanda ya nemi bala'i allah ya haɗa shi da shi iyakacin ta kenan saboda haka idan bala'i ya bala'i faɗa ya haɗa ka da wanda kai baka ganin shi shi yana ganin ka ko to ka kai kukanka zuwa wurin wanda yake ganin shi shine Allah yanzu kun ga duk waɗannan abubuwan da ake yi wallahi azim ko kashe waɗannan yaran da suke buga bama bamai da duk wannan abin ko wallahi ba shi ba ne. ƙara bajet dangane da security gayyato amerikawa duk wallahi ba shi ba ne. ƙara ruɗa al'amari ne a tsaya a yi tunani na farko ina ne ake da matsaloli tsakanin mu da allah sai a yi ƙoƙari a gyara to sa'an nan sai a ce to malamai e da bayan allah da al'umma ku yi ta addu'a allah ya yi halin da ake ciki